mugun kayan da suka kawowa a kawo a nan yadi mara kyau a tamba mara kyau ana rarraba wa mutane kuma yan uwansu na wasu ba a ce za a ce na kwaye a ba yan uwa wanda ba yan uwa ba wanda ba ba su da aiki kenan a ba su karami sai a ce da dama dama amma mu sai ya kwace yan uwa ne ya ba su abin da ba na kwarai ba wannan ba ya ciyawa alam qur'ani yake alam bukatan su akwai mukullai da bisa gare ta a kullu na ba ka gane a cikin Allah ya gafarta mu saboda haka duk wanda ya so ne shi cikin kowa ne yin wani da damar da Allah ya bashi ba sai ka sayi da yawa ka sai dan kaɗan ka yi abin da ka iya ka sai dan kaɗan ta da zumuntawa yana ƙara sada zumunta yana ƙara tsawon rayuwa rayuwar mutum tana ƙara tsawon saboda babu abin da ka hana Allah ya ƙara wa rayuwar ka da yake idan ya rubuta maka shekara goma babu wanda ya yi hana shi kai shi shekara ɗari da hamsin tun da wa'in da wa'in da fita wani lama ma ya sha wani da wa'in da fita kuma maganganun da malamai suka yi sun yi maganganun su amma duk kowanne su duka da kauna inda ya saba mu na aya duk da kauna yake saboda haka Allah na iya tsara mu tsawon son rayuwa amma in ya tsara shi kuma a samu rayuwa ce albarka inda duk ya fita ya samu alheri za da zumunta ke amma wadatar da zumunta irin yadda kuke yi ya fi ɗan uwa to gure ne haka nan ba'a? a Allah ya taimake mutu inna kai tasudun lalle wani sun ce da sun da koma mana da kai da suna an gaba gaba da a addini amma yanzu saboda wani abu na duniya sun zama mana da kai sun koma ala'a da dabarun da bayan su ba ku ruwan su da magana addini sai dai in shiga duka su za su zo su dora da wasu wayan yanzu ala farko amma duk sun aje komi na addini ba su ruwansu da komi na addini in ba su da kuɗi ba min ba da ma ta bayyana da umar da bayan shirya ta bayyana gare su sun gane gaskiya to a shaidanu sauwar lawan shaidan na ya kawace masa koma bayan don duk abin da za ka yi rufin addini ya yi duk abin da za ka yi duk wani ɗaukaka da kuwa ganin masu kudin da yi da suna addini amma da zarar mutum ya aje addini kowace na kowa ya koma ko shi ya sanar da su saboda haka shi dan na ya kawasa musu wannan bayyana za mu ake kirafar ta bayan shi dan ya kawasa musu aikata wannan gobe wa amlalawa ya tsore musu in gani suna shirka ai mutu ya zama fil amali ya ƙara ba da samun da abin nan gurace gurace wal amani da gurin duniya ke fata ya abin nan a wali awwalihi wallahu wa qura abin nan da dan awwalihi wato umliya na abin nan wa fata ilahi mabniya lil maf'ul wa na'ib al fa'il al jar wal majrur ay al jar wal majrur wa ay nabu ay huwa amhala min Allah ala, Allah ya yi musu jinsi wa lam ya'jilu bil ikwa su wa ke yanke da mutaka ake suna Allah ya yi ɗan jinkirta musu yi musu gaggawa a dawa ba ma sanin nan su wasu duk mafi yawan mutane da kai kudi kudin su da gaskiya daga zumunta zumuntar su na suka walakanta kuma ga gida Allah na zaɓin mutum na? kun ga gidan Yakubu gaba da yi so ya zaɓa baba ne Yakubu yana haɗa mai Allah ya zaɓe ta. cikin gidan yaƙubu wato ga gida Allah na za zafin gida duniya ya faru da gidan jama'a gidan ku gidan talakawa na kowa talakakai zai an da kuɗi sai an guri ka ɗauki da duwar an gaji ka cikin gidan su duka yi an ka ba ka abin da aka ba ka sai an guri ka bacewa wasu na aka aka da duniya ba kuma ce ba na cikin karatun mu kore ga da wasu wasu wani ya kai karar yan uwa ne da annabi ya ce da nuna da suka araba ta yi yawa sun fi zuwa gida ina annabi ya ke har sun tsaro ne sun da sun yan daro da amfani arzikin da aka ba ku da nasara da aka ba ku don masu raunin nan sai annabi ya nuna mai karar da aka ba duk abin da ta samu saboda shi ne kai ya yi mulki ya kama da shi ne da ya zuwa na ya kama ya ce ai kayan kuna aka hannu ba ka ne saboda su don ka taimake su a gaba saboda haka wayannan da ke cin taimakawa suna abin da jefar da zumunta su gebe to Allah ya jinkiri na yayi musu da ya sa masu da adawa ba amma tana nan da sun su sani zalika ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا نزل الله تنزيعكم Allah subhanahu wa ta'ala yake zalika ai islalun ka saka mace shi ka wannan wanka don zai da yi kamar abin da Allah ya da yahudawan bani quraiza wannan da yahudawan bani nabi التابعين لنزول القرآن على رسول الله وإن سورة اليهودية بني قريظة بني النبي سنة كامل دليل لأن سورة القرآن من الله صلى الله عليه وسلم saboda yahudawan madina ne jeren madina suke shi yasa sun suna ganin su ya kamata su zama wani abin kwarai sai ga shi allah da ya tashi kaukawa sai ya yi maka da wahayi kuma daga can sai ya zaɓi wani talaka ɗan talakawa ko ba shi magana to abin na damu ma ilmin duk da yake kurkan da ana wani inda da ya ta'ala shi wa annabi ma gona daga Allah amma sun yi ne haka dan sun dai haka da wa da ma addini zuwa alaihi ko ko da yanda suka cewa saukar da wannan ma'ana zuwa gare Allah ya ce sanin da yau suka dora ce ma Yahudawa da Nasara sanin da yau kun bi ba da za mu yi muku da'a cikin tashin al'amari wato za mu bi wai ga su wa yawa biyayya ya sashen al'amura wato na abin na al'adawa na adawa da annabi sallallahu alaihi wa sallam suka ce za mu yi muku da a ba da al'amari wato abin na wajen biyayya da annabi biyayya da shi wato ma'awana za su taimaka musu da al-mu'awana su taimaka musu ala adawati ala adawati muhammadin da adawa da muhammad kuma su ga su ba ahlul kitabi ba wata cikin nasu anan jihad ma'a kuma suka ce za su shiga cikin mutane su sassauce mutane su hana musu ya jihadi tare da shi annabi kuma ga su da su aka sallama abin da su ba su aka sallama cikin masallaci wa qala ta'ala anhu hakika Allah ya rawaito wannan magana da sun kuma gaggare su da kaulihi Allah ya ce alam ila sabila na ba kai gani zuwa ga wannan da suka yi na ba ya gudu na da awali wa madina kafa suna ce ma ƴan uwan su wanda suka tafi da su mana ba na yan uwan su kafirai su ne dawa. suna faɗa ma yan uwan su kafirai min ahli kitab cikin ahli kitab wa yahudu wannan sa la ina qawshu da aka da jama'a wallahi ya an karshe ku da gare ka sai muhammadu ya yarda ni shi to za mu yi ka tare da da na taɓa janna ma ku wallahi ya mai da tare yana gane bai da Ba bari ya koyo yana ganin dokokin biyu ku kuma da mun bai da shi wala na biyu bi ko ma'adan abada har abada ba mu wani biyayya game da ya wala ba za mu yi biyayya wai kucin tun kuma ya an kaya ke sauran da kuma za mu so ta duk zama ku kama bi shi don hukuncin da ya kushe da bai saka mun za mu kama mu hukun wanda bai saka na yi ba sai ya aka gina kama k'i ya ci ya kashe matsalin na ba mina ya ci ya kashe matsalin na sai da wani umarni ga asiri saboda haka abin nan la'in da juna farin juna ma ko sai ya zama sai ka tsara wala yin kotu la yusuluna kuma in an yaƙe su ba su taimako saboda sun yi tsoron musulmi bisa ga ga Allah subhanahu wa ta'ala wa kanu yaquluna zalika sirran wannan magana da suke wajen ko suke Ba Allah Allah wa ta'ala sai Allah ya bayyana magana ga annabi wallahi ya amana da rawa? Allah ya san abin da suke cikin sirrin ya san cikin sirrin hamda masdar wa bi qira'atin bi fatiha yang bersifat asal seluruh mesti ku ya tu tak lay aku. Okey berita. Maka bila tawakkalu Kalau kau berani, kau mesti

lokacin da tsayere za su abin da yasa sun shiga suna mutuwa mai tashi a hankali ba musulmi ko kayan da ya kallo in za su duk kayan da ya rashin lafiya in ne mutu yan uwa ne zai ya kallo da su zai daki su da su ko motsi ya yi tafan karki na da shi saboda mala'iku na ta tsafka mai ma'aji yadda rubunan rubuwa mu adbaru mala'iku na kuma kuma suna kuma kibararsu wurin wajen ba shi makami a nan hadida da goma na bakin kari a ko da annoba da goma na bakin kare shi sa kayan yi kawai ne kallowa yana ta kallowa lokacin mutuwa yana ta shi mashi bugu ne na akai ba kamar musulmi na ba da aka ja ma ayoyi ana ja mai a yake yi yake a kira da mata a ganna su zo su dora da bi tara a dora ba su dora gaya mai magana ana ba'a ta abin wato ana a. yana jin daɗi ana jawo ne ne bai sani saboda daɗin yi da daɗin ganin abin da ya a kai ƙarshe a ba shi wani labari mai ɗan daɗi da kwashe da dariya cikin dariyar nan yana tsarawa dole ne cikin dariyar house house store da mutu kan sarrafa mutuwa yana san san su suna da ya kuma da dai wannan dariya da kuka gani da ita ya take to ba haka na kayan ne kautuwa ai bugu ne akai ana jan rai ne da kai wannan zai atu garka Allah ya kare yace zalika tawfi wannan muguwar mutuwa alal halatu mazkura ta ga halin gada ka ambata nan munafikai da kafirai da annabawa muttaba'u ma asalla domin sun yi abin da ya kula da Allah wa kada hurewa na kuma sun yi yarda da abin da zai yarda da Allah aji ma yarda abin da zai yarda da Allah kuma a fada amala ba haka Allah ya lalata ayyukan su wanda yace mai ga Allah shi ko Allah zai lalata mai ayyuka Allah ka kare mu ka samu cikin mabiyanka na gaskiya na mahasiba أم حسب الذين في قلوبهم مرض من لن يخرج الله أدرانهم ولو نشاء لأعناتهم فلعرفتهم بدينهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولو an wato an hasuba alladhina fi qulubihim marad ko ko wa'annan da rawani imani yake cikin zukatan shin suna da ton Allah ya kurje Allah a gagalama Allah ba zai yi ta kiyayyar su wadda a cikin zukatan Allah ba zai bayyana ta ba ayyuzir a haka da Allah zai bayyana kiyayyarsu da suka yi ala nabi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wa mu'mini ko mu'minai Allah zai ji wannan kiyayya bayyane bayyana ko da ka mutum ya ga gani yana koyon musu abu da ya kai duk abin da ya koyi sai Allah ya tona mai asiri wata rana sai an gane shi duk abin da kuka koyi abin kwarai komi kuka koyi abin kwarai komi mutum kai yau da gobe sai an gane shi da haka Allah ya ce su bazza ta koyo yayi Allah zai bayyana ai walau na sha da mun so ya mun ga Allah la arena ka wallahi da mun gura mun sun jira ba. ga sirri mun ba kai ya fara ta Allah ya fara fushi da al'amarin su yace kai da mun so da mun gura haka shafna an kan hijaba da mun yi maka shamaki wanda ya hana maka ganin su ba ta tarawa haka ganin su ra'ayar ainihin ne shine shabi'una lokacin da suka taruwa inda na jawa mu wajen gana wasu wato wajen mitin din da suka yi sai su mana ya kai wasu na mitin irin makida su bika don su kulla maka makida wa bil mu'minin don su wa mu'minin makida wa qudratu lahu fi fala ta'rifannahu wallahi za ka san su da jima ba sa an maimaita lamu na masali Allah ya ce wala ta'rifannahu wallahi sai ka gane mala'ikai bi alamati da alamomin su a zahira ta bayyane wata arifu ma ayana kuma za ka gane su bayyane ja bi musnadil imam ahmad ruwaya ta zo cikin littafin imam ahmad bin hanbali ibn mas'ud daga abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu قال كتبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ya ce maza Allah ya يا من ya godiya ga فحمد الله يقول يا الله Allah. عليه يقول الله ya ce. Wato ta yi زاهي annabi yana hakuri ran na an jima hakuri ne cikin masallacin jima yana yana bisa mimbai yace kai jama'a inna ko munafiqin lalle cikin ku akwai mana aika Allah wa man sammaitu fal yakun duk wanda ya tuna wa da suna ne ya dace da masallaci na fa ila lokaci yayi ko wanda na faɗi suna nai ya dace bar min masallaci na abinda annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam kuma kala sannan ya fara kiran ya in ji dan kuma ya fulan wani ya shiga ba wurin kuma ya fulan wani ya shiga ba wurin ga hatta samma ittatan wata talati sai dai a mutum mutum talatin da shida mushi duk za ba mu masallaci ne ba musulmi ne ba su ka su dawo su dawo masallacin da ta shirya. kun gani wato in ba da ta yi zahi ba annabi ba zai yi wannan ba bai bayyana irin wannan amma ya zama dole mutum ya taho yana nuna shi musulmi na amma kuma babu abin da a cikin rainai da daga ya wace musulunci shi da ya aiki saboda haka annabi ya bayyana su don kowa ya sarsu wal'ittifa wal'ittifa abin nan wal'ittifa da ta na abin nan biyu na sha ittifafin da ya na magana ya ce abin da in muka so walau na sha la'are na kawo wato biyu na sha la abin nan nuna al'azama lau na li ibradil inayati da irada dan ya bayyana kulawa ce da irada kulawa da irada ganin dama a ce ina mun ga dama yi mu da su wala ta'rifa nawa kuma wallahi zaka san su alwawu lil kasani abu wa ba'dahu wa ba'daha wato jawabu jawabu jawabu jawabu ta. wala ta'rifa nawa bil hamd wallahi zaka gane cikin maganganu mara kyau wato wana munafukai maganganun su mara kyau kullum suka bude baki jagororin addini suka baci kullum suka bude baki jagororin addini suka baci kai ba ka da umarni ga addini babu wata makaranta da kaka karantarwa ko a biya ka kuka a biya ka babu babu wata makaranta da kaka zuwa karatu a fara maka babu wani masallacin da kaka fara sallah babu wani hidima ta addini da kaka yi kai ba dan agaji na abu kai ba kowa ba ga addini kuma ba a kore ka ba a ka tsaya matsayin ka ci gaba da aikin ba a kore ka ba ka dawo babu abin da ka zai ba ta jagorar addini duk inda ka bude bakin ka addini a tsawaci shi kaza ba ku da kaza shi kaza ba ku da kaza to kai da adami yawon hannun ka shi yi. ai da adami kai wani wuri ka zuwa kai musu wa'azi wace makaranta kaka karantawa wace makaranta kaka karatu in ba ka karantawa ina kaka zuwa a karanta shi ka wani masallaci na ka bada da sallah ka gaba su ne ayyuka addini ba to ko guda bai amma sai bacin shugabanni a biyu to alama mai na aika Allah ke da kun ga mutum haka nan su na aikin Allah saboda haka Allah ya ce za ka san su filanin kawai da maganganun su mara kyau ta idza takallamu indaka in suka yi magana wurinka bai an yi aridu bai ma fi tajinu amru musulmi za su gida in suka yi magana wurinka za su yi dole wani abu wannan shi ne akwai walakantawa ga al'amarin musulmi qala amirul mu'minin usman bin affan amirul mu'minin usman bin affan radiyallahu anhu ya ce ma asarra ahadun sarirata babu wani mutum da ya siranta wani shiri ya fito cikin matsala illa abda allahu ala safahati waje sai Allah ya bayyana sirrin nan ga allunan fuska wato fadin fuska wa ban ta ci da tuttuɓin harshe wajen maganganun da ya kai ta a gane shi kuma jama'a babban abin damuwa sun muna haicin da kamaruwa yanzu saboda duniya daina abin duniya daina. na sun muna haicin da kamaruwa wanda duk kake ji suna da ɓacin malamansu da su. kawai ba wani abu ne abin duniya shi da gani ne ya kamata yanzu shi ya kamata a ce a yi mai bara a yi roƙo a kawo mai gunci ya kashe an yi mai saboda haka ba a so a inda ana so ne da an ce an gudu mai kai ba ka ba da kuɗi ga aje ma ba wayan da kake ce su samu ga gaba ka ba su aje ma ba kuma baka ganin su da ba gaba a ce ayi mai ba, baki maciyaci a yi roƙo a kawo mai shi kenan shugabannin nan ba na Allah malaman nan ba na Allah to Allah kai mana maganin wannan fitina wa bi hadal ke wa bi hadisi ke hadisi ya ce ma sarra ahadun sariratan babu wani mutum da ya siranta wani fili illa ka sa Allah ta'ala jirfafa sai Allah ya suturta shi da rigar sirrin nan kan khairan fa khairu ya alheri na a gane shi da alheri wa in sharran fa sharru shi shiri na kusa a gane shi da sharri ibn kasir ya ambaci wannan hadisi wallahu ya alama amalaku Allah ya sa ayyukan ko jazi kun zai saka muku al hasbi kasadiku wa gudun niyoyin gudun niyyar ko Allah ke saka muku Allah ka ya mana ka kyautace mana niyoyin kuma ka saka mana da addini walla nablu wannan ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلغ أخباركم ولنبلونكم أيها المسلمون lalle za mu jarraba ku ya fi jama'a musulmi ku rika abin nan yin abin da kuka yi cikin takatan ba Allah ya ce wa za mu jarraba kamar an na an na farida alaikum da kamun mu fara da jihadi cikin a na alama ilmu zuhuri an mu sani kin na bayyane gane almujahidina minkum masu jihadin gaskiya cikin wasabirina da masu hakuri في al الجهاد وغيره jihadi من gairi da wani ولا شيء من Allah ya ce wallahi sai mun jarraba ku don mu gane mutanen kwarai cikin ku wannan zo aka mu jarraba labarin da kuka waje cikin magana ku za mu jarraba ku mu gane manahikin Allah cikin magana mu bayyana shi a gane manahikin Allah na cikin magana ai min da a wa ku gane daga kuma sabon ku a cikin jihadi da kuma wani ne jinnu da al'afali a tsara ya ce abin da wala na wala nablu wannan ku hatta na alamar mujahidina minkum wasabirina hatta na alama wala wani ku kuma ta na alama sannan wani nablu a sabaratu wuraren na uku ne amfani da nuni wato ta girmamawa innal ladina kafaru إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله kuma bayan sun yi kabinci sai sun ka su musulunci su ba su musuluncin kuma shi Allah yana yi kyale ka idan shi yana ka yana da masu bi amma ka ce ba ka bi ne kuma wani bai bi ne to yanzu da ka daura kamar yaki da kai da shi Sai kan baka isa ba ka ce ba ka ne kuma wani bai bi to ka ga yaki da sai da shi lalle wa da suka kafirta suka danna mutane daga hanyar Allah ai bi ka haƙi wa sha kun da sun fi kafa wa masu kala su min ba da mata bayyana lawa mu da bayan shari'a ta bayyana gare su kuwa ma'ana sabilillah shari'a ita ce an ma'anar sabilillah wato wanda sun kai sabon gare ta hanyar Allah ita ce wato shirya Allah ga waɗannan lam yadurru Allah shay'a ba su cuta ma Allah da komai wata ya fi da amalan kuma Allah zai ba ta ayyuka sun ne makayi don makayi don ma makayi da makircin da suka shiryawa li ibdalil haqqi don su ba ta gaskiya wasaddin nasu an su canza mutane daga tafiya. duka Allah zai wace wannan kwalayen jiko ba za su samu nasara ba fi sabbin an sabi da gadar mutane da suka san su yi kayan Allah ba za su yi nasara ya ayyuha alladhina amanu ya ayyuha alladhina amanu abiqu wa abiqu lakum wa la tubtilu wa lakum إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم ولما بين صفات المنافقين لوكتين الله يبين صفات المنافقين Allah ci yora gona da wata ake gane su da ita wato la'anar kauli wata ake gane su da ita to lokacin da Allah ya bayyana wannan Allah ci yora da wata mai yadda da zalikar mu'minin mai suka bambanta daga wannan al'umma da suna ba su su sun bambanta daga tibon munafikai to qala Allah wa qala lahum Allah ta'ala sai Allah ya ce wa mu'minai wato bayan ya bambanta su da kuma na kai. sai Allah ya ce ya ayu allazina amu ya ku masu imani haka da su imani bai ya salati ga imani ya ku masu imani bai ya salati ga imani abin da haka ne yi salati ko mutum kai shi da Allah ya da kowa ya aje kowa ya ba Allah shi kadai ya rika shi shi ka ce mai tsara to bai ya salati ga Allah subhanahu wa ta'ala shi imani imani kana atiu Allah wa atiu rasul ku yi wa Allah da akwa manzo da ku yi wa Allah da akwa manzo biyayya wala tuqiru a'malakum bil ma'asi masalan kan ku ba ta aiko ku da sabo masalan da ta dan sabo yana ba ta lada ma duk da mutum ya tara lada inda yana aikata aikin sabo kadan kadan sai ya wace kadan kadan sai ya wace to inda yana aikata aikin sabo saboda haka gurgurun da kuka iya musulunci abin da yake sako na duk wanda kuka gani Allah ya nisa samu da sako ne ya sa cikin masu yi da innal ladina kafaru lalle wa'anda suka kafirta wa tasdu an da sun ka danne mutane daga hanyar Allah da yi kowar wada shi ne shirya kuma ma zuwan ku fara sannan sun kuma suna kafirai Allah ya gafira Allah Allah ba zai gafarta duk wanda ya mutu yana kafiri Allah bai gafarta inna Allah la yaghfiru an yushraka shi ga Allah bai gawara a shi da shi saboda haka duk abin da kuma san shi ga Allah bai da yi ne wanda ku gane wanda ku gane ku ku Allah ya kare wala ta yi ولا تهنوا وتدعوا إلى الجنة وأنتم لا لون والله معكم ولن يتركم أعمالكم Allah subhanahu wa ta'ala yake ba la ta yi kuma ka koyi rauni ya koyi sunna kowane matsala ta da tsakanin ku da kayan ka koyi rauni wa ka yi min nabiyin katila ma wa rufi da wa ma wa hannu ma a sabon mutane? wa ma da'u wa matakanu ne sun kai hankali والله يحب الصالحين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين a أحسوا أي المتقين kun ga da sun kai yawan gawan kuri ai kun suka mutu mai daɗi ya zo da ba ta wa mullahu sawabar wa sun sawabar kuma babba abu wallahu Allah ya ce ya ce mana masu kyauta ce kuma yana son saboda kada ku yadda ku yi rauni ga kahirai kan ku yi rauni in sun yi ku fitna ko ku ya samu sun karfi ku kan ku yi rauni Allah shi ka basuwa kuma lokacin da zai bayyana bai shi kai sai abin nan na yara ku yi ta addu'a a hannun gabara shi kai sai an bashi yana bari ba a bashi ba bai bari ko ba ku yara tauhidi na amma in bara ga Allah aka yi sai dinga yi na hannun gabara shekai an bashi yana bari in ba a bashi ba bai bari to ka daga hannun ku yadda bi ya ba ku abin da kuka so ku ta yi bai ba ku ku matsa ku yi ta matsa ku ta matsa mai suna cewa ya ba ku kaza ya ba ku kaza ku yi dai Allah ya gafarta mana saboda haka kada ku yi rauni wata da wuhi na salim ku tura kira zuwa ga sulu ba ta yi tsiri salim wa kura a bisa ta ya asiri ai a sulu wato yin sulu shi aka ce musulun shi aka ce musulun kada ku yi rauni ku tura kiran kayayyar su a yi sulu ma a kufa da tare da kayayyar za a ji kuma in kuka ka da su kan ku nemi sulu ku daure kawai ku tsaya Allah zai ba ku nasara a kansu wa an antum a alama, ku ne amma da tsaka وزبا بينا وابنا واو لام الفعل في اعلو اي انتم الاغلبون Kune masu rinjaye nuna masu abin nan wa'anda za su samu abin nan rinjaye akan sakare wal jumlatu halan da'i wato ko yaushe mutane sun kai mai da amanar su da Allah ba su yi rauni ba to in dai musulmi sun kai "Mai da amanar su da Allah ba su yi rauni ba to kuma na ta alawan da'iman wa da'ima wannan koyaushe abin da ya samu a gani zuwa abin da kuwa gani da kayan zuwa ga musulmi launi na rauni na ya Allah ya taimaki musulmi shi zai da musu koro ba za su yi ba Allah ya taimake ma Allah ya sa mu yi karshe mai kyau kuma Allah ya rinjaya da mu akan mai kyau wallahu kuma abu Allah yana tare da ku bil aure wa nasar da taimako da nasara walan ya walan ya ya tira ku amalakum baya na samu ku ayyuka ayyan kusa kun sawaba baya rage muku lada ayyuka wala ta kabul mota ka ku ji tsoron mutuwa an jihad daga jihadi ku bacci tsoron mutuwa mutuwa wani abu na ba wanda ya sai inda inda ya sai Allah ba wanda ya sai inda mutuwa ta sai Allah saboda da yawa nan wurin muka karanta da ku sun an kai annoba wani sun ka tashi sun kai ta gudu sun kai ta gudu su je wani gari don kasu mutu ashe ashe ba su da labari nan wurin garin gana su ke su shekara dubu nan ba mu suna kai wani gari suna aje kaya ashe mutuwa hatta ta wani suna ta gaba suna an gari suna aje kaya an ce sun yi sallah sun kari sai sun tafi ashe duk gurin da suka idan su ta inda za su mutu nan garin su babu mutuwa wanda za ta ɗauke su ai sun shekara da da na masu zuwa to inda sun san can ciki suna zuwa inda ya suka gudu saboda haka mutum bai san inda mutuwa ta jaka sai dai kai abin da Allah ya saka ka bar abin da yake amma ai ka san inda mutuwa ta likita ya rubuta littafi ya ce idan aka kawo mana mara lahiya aka ce mu yi mai aiki ya ce mu diba shi mu bincika shi ba mu sai inda rayuwa ce take ba sai mu yi alwala mu yi nabila raka a biyu sannan mu shiga ɗakin ta yasa shi ya ce wani bi sai mu yi mai aiki ga barci a shi nan rai da yake na mutuwa ta cikin ce sai shi rafi ba mu sani ba ma aka mutuwa ta take wani a shi nan ga barci ne take ya ce wani bi mai aiki ga tsawa sai ya wani bi mai aiki ga hannu sai ya an yanke wani bi mai mai aiki cikin ciki sai ya mutu su mutu da kuma da kisa yawa aiki ya mutu rai ne da ya ya yanke ne ne wajen hidda wurin nan da ya yi amma likita ya sani idan da kare nan da yawa likita ka ciya awa wani aiki don a kashe sai a yi kuma sai ya ji kai ya warke sosai da kuma rayu tsawon rayuwa don ba wanda ya inda rayuwa na haka kada ka abin nan na daina ko na alheri don gudun mutuwa wala ta kawo al-mauta an jihad ka ku ji tsoron mutuwa akan jihad sai ta eh, ku yi jihadin mutuwa ga Allah kai kuma shi ka bashe ta shi ka kashe ka ba mai ya kashe shi ke tashi wahalshe ka ba kowa bai yawa ce ka kowa bai yawa ce ka duniya ga inda tashi wahalshe ka Allah ya gafarta mana Allah ya sa mai karshe ne wani mutum ya so ya kashe wani mutum mun yi karatun da ku da dadewa suna ne abu musulun shugaba ne na raba kyautar gwamnati shi gwamnati ta ba kyauta a iraki shi karfa sai wani kan sarauta ta kasa ya ya za ka ba ni tare da kowa iri ne ni ka yi min tsari ya ce yi ka wallahi wani an ce ba su a kuwa ma wata sai ciji ya haƙi shi ranar a kwana a tashi sai ga shi an naɗo shi ya taho ya zama wannan gwamna baka dada amma abu musu da zan ciki yake yana gannawa sai ya ce a kama abu abu musu aka ce aka yi kebe aka kama abu musu yana da ginzar da bina haka yana ɗiba na guda yana ci guda sai ya aji ya ce na rance da Allah ban sai ya dabi ka sai na kashe ka kuce na wara ya ce na rance da Allah ba ka ya kashe ni don kuce ina sanar da kai shi malam abu musulun na tana addu'a yana sanar da dan musulun nan mala ana ta rigima yasa an ka daure shi kashe shi da yi. ana cikin rigima na. sai ga wata karamar hukuma an yi wa gidina mutane sun taho da abduna shi shugaban ga ya aika wasu mutane can shugabanni sun iya faɗa da da mutane sun kasa iraki kasa ita sun doko aduna da kuba suna cewa an yi kama sallah da kashe shi ba sai ya tsaya shi alwala sabu ya tafi sai ya shiga da ba suna cewa da aka ga ikin shi na nada abin da shugaban karamar hukuma ya sun bai yin aduna kula an kuma sallah sun kai ne cikin lawa shugaban yan sanda ya ce tsarki ya tabbata ga Allah wanda ka kashe mai mulki ya bada lakawa ya ce wanda ka kashe shi Allah ya faɗa wani shi yana mutuwa ka kashe shi sai an kima mana ya wuce ba da aka saki ne ba dama abin nan shi ya yi bambanci da kai ba shi ma ce ni ma bambanci da kai ba shi yana can dama shi aka sa kulawa aka so mutuwa da Allah in ka sa abin da kaka tsoro ki ka ki buta ba kullum ka yi addu'a Allah ya tsare shi ko yana ce yace wallahi tun tun nika addu'a Allah ya gama ne shi gwamnati shi ko ce wallahi tun tun nika addu'a Allah ya tsare ni ga shirin shi addu'a gwamna ba ta yi karfi addu'a malam amma mai mulki kana kana almaji rinka bare addu'a mai mulki ka bata ka kana almaji kun gani ba wanda ya san inda mutuwa take duka 'yan sandan gidan gwamnati sun dauka mun kashe mallan sa'adu sai gashi an kashe gwamna ga mallan zaune sai sun kasa ga sun ce a sakai wanga bariki shi yana mutuwa shi na mai addu'a da yawa shin to haka nan abubuwan su saboda haka mutuwa Allah ɗin sai inda take lokaci gare ta kuma Allah ɗaya san lokacinta ba wanda san sadda zai mutuwa saboda haka ku yi shi ayyukan ku na alheri kuma ku dogara ga Allah kuma ku yi ta addu'a inna mal hayatul dunya إنما الحياة الدنيا لعب ولعب وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم وما يسألكم أموالكم يسألكمها فيوتكم تقتلوا da dama ita rayuwar duniya fa alai shiga shagala da neman duniya kawai ba a gari shi lai mu kamar warki na shagala da abubuwan duniya wala hawa da kuma abubuwan shagala Bai ba da ruwa gudu ƙarya ce kawai ta duniya da ni ƙarya ce kawai da ni sai ka ga ta tallabe ka ta tallabe ka ta yi sama da kai in ka ta jiwa da kai ba ta iya sai ka ga mutum da kai da shi tare wuce amma gani ne ya maka waya ka zo waje ne ta goma ya ke da ya gane ka ji al'adar ruwa sun taɓa bari a kai ka wata rana sai ka dawo ka iske shi ne zan ka gama ne Allah ya gafarta ma haka nan duniya ta ce sai ka iske mutum gashi nan gaban da Allah wannan da aka wuri gani gashi nan gaban da Allah duniya ta haɗe shi kowa ba guda ne Allah ya gafarta ma Allah ya gafarta da ya kara mana imani shi kuma ya ta mana daga duniya da abin da zai shiga ta tafi da addini wa in tu'minu billahi idan kuka yi imani da Allah ala annahu huwa alladhi yamliku al-mawt kuka imani cewa Allah shi ya mallaki mutuwa wal hayat shi ya mallaki rayuwa wa da shi kadai shi kadai ne ya mallaki ya kashe mutum shi kadai ne ya mallaki ya raya mutum shi kadai wata da kuka ji tsoron Allah ai tamsasilu awamir kuka ji abubuwan da ya umarni da su wa tajtanibu nawahir kuka ne ta abubuwan da ya hannu to yi wata kuma zuwa zai ba ku lada ku cikakka da za a cikin da za a cikin saboda za a cikin wata wajima ya ba ku cikakken sakamakon ta yanke yawa da jawabin sharda wani jawabin sharda wato yi wata kuma a yan tulunu wa wa'o wa yan tulunu wa tattabu to jawabin shardi yi wata kuma ku jira sai ba ku jira wala ya ta alfa amwalakum ba zai tambaye ku dukiyoyin ku ba ziyarata ala zakati ku baji a kan da kaga farilla da ka zata bi kauli abin nan wata ta wannan da ka ta farilla ta shiga cikin ciyar da yi wata ta bai sai ya yi ta kawa ya ji tsoron Allah in yana da abin da zakka cikin tsoron Allah a kai da zakka shi ya sa ku buwa in Allah ya tambaye ku dukiyar nan kun ga dukiyar nan ta ku shi ya yi muku yan mata muku yana cewa jama'a ku kawo gudun ku ya kwamiti kaza a taimaka Ya kwamiti kaza a kwamiti a taimako, ko yau kwafi ko yan matsa mu ayyu baligu bi da labi a yadda da wata kaga neman ta adama ala ashari wa jawabu shari sabaka ke har yan matsa roƙon ku dukiyar ku yana cewa ku kawo ku kawo sabaka za ku yi kuwa Qur'ani wanga ɗan shi zai sauko ko zai ce jama'a ku kawo gudunmuwa ku Allah ya ce ba ya tabbalu za ku ruwa wannan ruwa shi yasa duk kwamitocin da kuka gani babu abin da an mutunci kan mutum ya kama kai da kwamitocin da lokacin da izala ba ta da kwamiti ko guda ba ta da zance izala ta yi mutunci ta ko kowa ya sani izala ta yi mutunci ta amma wanda an ka fara kwamitocin nan sai ku ce ku yi wa'azi ku ce mutum ba na Allah na ba ku taho da ku sai ku ce gida sai samu wanda ya kaso ya faɗi abin da ya ga dama in ku wuce kuma ya kira abokai ne ne da kaga sun Allah wani na son yadda da gida na sai aka ce wani wa'azi a ce ba na Allah muke amma alababuwa ya ce wani duk wanda ya ga dama zai yin kwara ko kuma da wanda mutunci inda ba ku taimawa wata rana muka haɗu da wani gwamna a wani wuri muka haɗu da shi muka gaisa da shi ya ce a ah, mallan kana nan nace ina nan sai ba a ganin ka nace ana gani na ka taɓa zuwa wani zama na baka gani ne ba ko ka san ta bayan mun gama ya ce aina mallawa ne ya iske malam ni kwashi abina a fafa yadda kun ji haka ni kwashi abina a jina a fafa ya hawa min bayi ya faɗa mana magana wanda ya fi dama sai shi ya taho malam ya faɗa mai magana a ga dama ki gama na ba shi dubu ɗari yace ya zo ni shi ka faɗa amma ni kan shi ka faɗa ko gani zubar da mutunci inda bai ce wuri ne bai da kudin ba yana wa ya da wani kwashi a fila a fafa da dubu ɗari wai ya kwashi a fila a fafa saboda dubu ɗari shi yana ganin ya samu za a mallame ya yi gida kuma rufu rutsu da ƙin da kwa gani zubar da mutunci shi kai kai bakwai guda baka ci abinci ba haka dai rufu kai bakwai guda baka ci abinci ba sharuwa ba ka mutuwa zai lokaci ya sharuwa yanzu mun ka gama magana mutuwa ba ta ba a mutuwa zai lokaci ya yi sharuwa kai gwaji ni ba kuce min ruwa ba fi don na yi zama su ɗaya na kasha na yi zama komi ban don ban sami ke ba babu abin da nika samu wannan zuwa ban da ruwan su ɗaya na kasha kuma gane ban mutu za ka ni na san suna ne abu na wannan da sani na yi zama haka na makaranta na ɗauki lokaci mai ban ban inda na samu abinci ne to ai ba ni ɗaya na ba ina da ina da waɗanda nake tare da su haka muke mu uku muke mu uku muke komi ba muke ce mu sharuwa kuma ɗauki lokaci da yawa sai wata rana da Allah ya tahi zuwa mana asiri malam ya ce mu shi gona mu doko mai kara mun ka ce gona ne ɗaukar kara sai mun ka ga haƙi irin wanda aka fi zuwa nan jika sai mun ka kawo mai kara ne mun ka koma mun ka shi kada mun ka samu abincin da mun ka ci ni da waɗanda muke da su mu uku in ni kun ce wani abu su ba su mutu ma abin nan gudan su hanyar zai mana nan da shi bai mutu gula shi ya rasu Allah ya gafarta saboda haka sai ba babu babu mai mutuwa sai lokaci ne yayi babu mai lalace a sai lokaci lalace da hankali ba mai yayi kai hankuli da yawa ka ya ka ta zuwa rute rute kyale kowa ni ya baka ta ko ko kyauta mutum ya baka ta ya kai tunani in ka ga tana zubar da mutuncinka laysa lil mu'mina ay yajidu nafsahu hadithu sahih kai halitta ga musulmi wala ka ta kai Allah dai ya gafarta mu roke roke nan ko rabe da shi kuma da mutunci ya kai bi da abin da aka yi wanda bai yi aiki addini sai an bashi kuɗi tafi da shi aiki addini in ya sa alkun wa in Allah ya ci gaba da roƙon dukiya to ka koyi da maka muku ku ruwa wa ya kuri da bukuli adganaku ruwan nan ya ciye a wani abu da kun cikin duka na ke ko kuka zo ku dinin islam da iya kuka addinin musulunci don wani in ga matsa mai kawo kawo addinin ma zai fara su addinin ma zai fara su min haisu mahabbatul amwali fil jibilla wa tabi'a lokacin da son dukiya ga mutum tabi'a ce jibilla ce halitta ta son dukiya kwasta mu kuɗi ne rika haka to ga halitta da an kai mai yara son sai jayayya da shi yanzu wani abu na bayyana wa man nuji abi habibihi zahara tawliyahu to wanda an kai jayayya da shi ga wanda an matsoyi to abin da ya koyi cikin zuciya ne bayyana Allah fi ka mai sirra wanda ya kasance yana tsawa. Kuki kowa na so ko duk abi ne kai jayayya da shi ka an shi kuɗin nan to ke yadda a cikin zuciya ce yanzu sha bayyana don kuɗi masoya masoyan kowa zuma na ba wa ta'ala ala adabi sannan Allah ya zuna ta nufi ta da yiwa su da abin nan li yajbaru man kasar mai rabo don su kulla abin da ya ya kare na su to Allah ya gafarta mana muna da sauran aya guda amma dai nan za kwana insha Allah ya gafarta mana Allah ya samu ya kashi mai kyau Allah ya sa aljanna makomin hilalun nan Allah ya kore mata wasu ayyuka wanda za ta yi ta samu kuɗi kuma wanda ya kore mata wasu ayyuka kuma wanda Allah ya kore mai dala farkon dala hanyoyin da suke samun kuɗi da ya ayyuka a fili to yanzu ma Allah ya kore rote-roten nan da lancin-lancin nan da tarurrukan nan na musabaka nan da bikin sarkar Qur'ani don da kuɗi da Allah ya raba ilala Allah ya raba ilala Allah ya gafarta mana ya buɗe mana kowoyi na alheri ya zaga mana kowoyi na shari ya kama ya tashi mai kyawu nan za mu fara insha Thank you. Ni duk abin ba kuma A Ga rigar an rubuta Allahu Akbar. ni irin rubuce-rubucen na da aka cewa an gani da atamma an gani da yadi ni ba ban cika gamsuwa da waɗannan abubuwa shi sa ban da ya kai na wato da kwamfuta aka wannan rubutu sai an samu malamai kwamfuta masananta sun zo sun bincika su za su iya ba da sanarwa wannan allawa ne ko ba allawa ba don ka je ka yi karatunka ba ka yi kwamfuta ba irin waɗanda zane-zanen ba ka yi su ba ba ka iya gane hakikanin abin da an rubuta wurin sai dai ka ga yi kama ka ce shi na ka tada masu cikin kunci ranar lahira Allah ya kwatanta maka kai saboda haka in dai mutum na kawai ya diba ko da za an kawo wata adawa aka ce wai yi magana wai wani ya diba ya ce akwai Allah ce ya ce doban magana wani kwamiti na waɗanne masanan wannan abu na son ba bincika haka ce wani na da ya ba to ni ba sai inda ya karatun kwamfuta kuma shi bai ke ya yi to haka kawai zai ce wai ce kaza in sai ce mutane ka kuyi sai dai ya shi da kai da shi ni irin waɗannan abubuwa ban san sa kai na cikin sai dai abin da sai daga cewa in kana shakka abin da kaka shakka ba shi da amma yi baka ila ma la yi baka haka ma ba abin da kaka shakka ka ba shi na kai ni tsaya wanda ko na zai nita gaskiya ne annabi ya ce ma a tsibara mina kafin kwaruwa binna kuma nan mun ka karanta da ya ce ba hadisi gudana kaman jarra sau ba hukula ba hadisai biyu na daban-daban suke saboda haka man jera sauba ko ya la hukunci ne daban ma bala mina ka abaini ko da ko ya la ko ba da ko ya la ba mai shi dan wuta na kan wannan gama a da saboda haka da zaran wanda musu ya wuce in dai shi ya tsunka abi ne da gangan to gaskiya mai shi dan wuta na amma idan ba shi ya tsunka shi haka nan ba lura ce ta tsawon zai ya kai haka kun gayar da annabi ya mace wani mutum ya kashi sallah abubakar ya tambayi ni addini sai annabi ya ce wando na ya wuce idon sau sai ya ce ni ma wando na yana wuce idon sau illa an aka ahada sai in na rike shi a mai sai wuri ne wato ya tsinka wando na daidai amma in ya yi azumi ya rami sai wandon na sassautuwa yana jawo shi yana mai suwa inda yake annabi ya ce kai ba ka cikin masu girma. Aisha ta ce azumi na ya kai ji Aisha nan wani da kara samu kuma da littafan ina kallo ina karantawa Aisha ta ce azumi na ya yi azumi in ya yi azumi sai ya rame kamin marice to wato yana ta sautowa yana mai sai inda yake in ka tunka abin ka yana wurin da yake ka lura ta same ka wanda ka sa ya ji ko ka mai sai inda yake gudun rashin lahiya wannan baka da laifi amma in ko can kai kai abinka haka nan kai shi to kai hankuri dan wata kake kun ba abin da yake ba mun ga Allah ya faɗi ba ta ko ta ta ku ce abin da yake abin zai ce haka nan kun bin cewa wa abin wanda ya kasa an ta tambaya eh, rigar da tiwa kuka ji kyawar abu Allah ya gama tsawa annabi ya ce man kana halikan fali halik kulla to wanda da ya aski to shi aski guda saboda haka hadisi ya tabbata na aski man kana halikan fali halik kulla wanda zai aski lalle shi aski duka saboda haka aski duka ya halitta nan na karanta muku a sai ba ya yi bayani duk bayanin da yadda ya kamata kuma kuma ba su da bayani ne an da shiga wata. Koyo shi ka shirya, iya sallar dare akwai ba. ba nan mun ka karanta muku malam sabitu al-bunani almajirin ana nan ya yake shi kara ta shi ne suna koyi kyamun da yi kullum ya tashi da dare ji kasa amma bayan shekarar na ishirin ya ce na iya nan ci gaba da a koyo na ka ce ba ta abu sai shekara ta ce wasu ɗan a gaba na sai faɗi ka ce ba ka jan shi. ka koyo za ka yi ba kuma bana za ka iyawa ba faɗi za ka iya ba za ka ta yi na hasa da ka iya hasa da ka iya su wannan wahala da ka jiya ba ba duk wani almajiri da ka mun laifin sai da ya koyon ya sha wahala sai mutum ya tashi ciki ne na ciwo ido ne na rudewa amma yau da gobe yau da gobe da ba wa ko za ka koyo a kai ba dai rana dai rana kawai shi kenan zai ka zo ka zama mallam ya koyo dai haka ya da ba annabi da kaga suna yi su suna jarirai suka koyon sa abdullahi na abbas nan mun ga karanta da mu shekara ta goma yanzu a karshen ba. annabi ya karanta ga raka a sauran ko ya imran da nisa'i kuma yana tare da shi yaro na tare. wanda ya fara sallah shi na da shekara goma haka ya koyi wa wasu sallah shi da kai ne ya ce mai muna cewa ki faɗa min rajin manzo Allah ka fara gidan ki sai ɗan gabi za kai wani wa ne ta min za ka yi ya ce son nake in gawa da ya kasar da shi ke na naka ba da an zo amfani da in gawa da ya kasar da ba koyo na a kai ya ma haka yi ta koyo amma duk abin da ka yi a ka ji waya Allah ya ce ba ke mu da mu da mu ba magana addu'a da magana koyo da amma babu da yi ka yi ta lokacin Allah ya ce ba ka ya shirya ka ya taimaka ma ga abin da ka kasu kunina na ta mutu shi ba ta Allah ya